Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar dalul da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko boahausa.com. hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Laraba 15 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu man Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce makonni uku da suka wuce ga shugaba Trump cewa mai ba shawara kan harkokin tsaro bai gaya wa mataimakin shugaban Amurka gaskiya kan maganar da shi yayi da jakadar Rasha da ke Amurka. an kashe yayan shugaban koriya ta arewa ranar litinin a wata tashar jirgin sama a malaysia babban sakataren kungiyar tsaro ta neto ya ce taron da ministocin harko ministocin tsaro na kasashe da ke kungiyar za su zai fi mai da hankali ne kan kudade da kasashen suka ware domin aikin tsaro to kanin labaran kenan majalisar ɗinkin duniya da najeriya da kamaru na gab da rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta kula da 'yan gudun hijira to ko hakan ne suke bukata gaskiya dai ba abin da nake alfahari kamar mu gade mu koma mu. za kuma a ji cewa wasu sabbin ƙa'idojin zuwa aikin hajji daga najeriya sun fara samun karbuwa kuma kamar kowace ranar laraba sahabu imam aliyu na tafa da shirin domokaraɗiyya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum fadar white house ta shugaban amurka ta ce tun makonni uku da suka wuce aka shawarci shugaba trump cewa mai bayi shawara kan harkokin tsaro michael flynn bai ga mataimakin shugaban amurka gaskiya ba kan maganar da yi da jakadar rasha amurka kakakin fadar white house sean spicer ya ce tun lokacin mr trump da hadimansa na kudaku suke ta nazari da auna batun kowace rana na 'yan makonni kamin a ranar litinin filin din ya yi murabus gabanin shugaba Trump mai ranar rantsuwar kama aiki ranar 20 ga watan jiya mataimakinsa Mike Pence ya fito a tashar talabijin ta CBS da ke nan Amurka a cikin shirinta na Face the Nation ya ce Eiflin da jakadan Rasha a Amurka ba su yi magana kan takunkumi da Amurka ta kakaba a Rasha saboda rawar da take taka a Ukraine ba. haka nan mataimakin shugaban na amurka mike pence ya kara da cewa jami'an biyu ba su yi magana kan sabon takunkumi da gwamnatin obama ta kakaba a moscow cikin watan disamba ba da yake amsa tambayar yan jarida jiya talata kan abin da ya sa ɗauki lokaci tsakanin 26 ga watan jiya wato zuwa ranar litinin kamin filin ya yi murabus ba sai ce daga karshe dai shugaba trump ya yanke shawara cewa ba shi da sauran wata yadda kan mai bayi shawara game da harkokin tsaro majalisar dokokin amurka wakilai daga dukkan jam'iyyun biyu sun ce sun amince da murabus da michael flynn ya yi a zaman mai baiwa shugaban ƙasa shara kan harkokin tsaro daga nan suka shawarci shugaba trump ya kawo daidaito a sabuwar gwamnatinsa ta fuskar tsaro da ma sauran wasu sassan an kashe wani shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai suna kim jong-nam ranar litini a wata tashar jirgin sama a malaysia kamar yadda wani jami'in 'yan sanda na kasar ya yi bayani jami'in 'yan sanda na ƙasar fadzil ahmad ya ce kim jong nam ya kamu da rashin lafiya a tashiyar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke kwali lumpur bayan da ya ce ya ji kamar wani ya kama wato ya kama ko ya rufe masa fuska ta bayansa wacce ake zargi da yin hakan mace ce wacce take dauke da wani mayani da aka jika da guba da farko an kai shi ɗakin shan magani ko kilin da ke tashiyar jirgin saman amma suka yanke shawarar su kai shi babban asibiti amma sai rai ya halinsa a hanya rahoton da aka samu tun farko sun ce wata mata 'yar leƙen asiri daga koriya ta arewa wato wasu mata su biyu suka suki kim jong nun da allurai da aka dura wa guba suka tsere cikin wata motar tasi baturen 'yan sandan malaysia ya ce zuwa yanzu ba su kama komai ba wato kowa ba kan wannan lamarin kim jong-un ya bata da kaninsa shugaban koriya ta arewa tun lokacin kusan yake zaman gudun hijira galibi a wani yankin macau da ke ƙarƙashin ikon china Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya talata cewa taron da ministocin tsaro da suke cikin kungiyar za su yi zai mai da hankali ne kan buƙatar ƙasashe da suke cikin kungiyar su ƙara kudade da suke kashewa kan harkokin tsaro. ya gaya manema labarai a brussels gabanin taron kungiyar cewa kasashen sun ƙara kudade da suke kashewa kan tsaro da dala biliyan goma a bara amma kasashe biyar ne kadai cikin 28 da ke kungiyar da suka ware kashi biyu cikin ɗari na tattalin arzikinsu domin harkar tsaro shugaban amurka donald trump a lokacin yakin neman zaɓe ya soki ƙasashe da suke cikin ƙungiyar ta neto cewa kasashe kalilan ne suke wato suke yi wa ƙungiyar hidima ko kuma suke ba ta kuɗi har ma ya ce amurka ba za ta kare ƙasashen da suka kasa biyan haƙƙoƙinsu ba amma stoltenberg ya lura cewa tun bayan da mr trump ya kama aiki shugaban na amurka yana bayyana goyon bayansa ga ƙungiyar a zahiri da kuma baɗi ne kamar a tattaunawa da suka yi har sau biyu ta wayar tarho. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban hafsan sojin Sudan ta kudu, Janar Thomas Cirillo, yayi murabus yana zargin shugaba salva kiir da maida rundunar mayakan kasar a zaman ta ƙabilanci mai yin biyayya ga ƙabilarsa ta dinka janar thomas ya ce rundunar sojin kasar da ake kira sudan people's liberation army ko spla a takaice yanzu tana aiki ne ƙarƙashin majalisar dattijan ƙabilar dinka maimakon ta kare muradun ƙasar amma kakakin fadar shugaban ƙasar sudan ta kudin atani wake wanda ya yi magana cikin shirin talabijin na ma da ake kira south sudan in focus ranar litini ya karyata wannan zargi da janar thomas ya yi a halin da ake ciki kuma jami'ai a somaliya da kuma yankin somaliland da ya balle suna zargin jami'an ƙasar sun karbi cin hanci domin su amince a kulle yarjejeniya da haɗaɗɗiyar daular larabawa domin ta kafa sansanin soja a birnin barbera mai tashar jirgin ruwa kamar yadda babban odita na kasar ya ce odita janar nur jamil fara yana daga cikin masu nazarin waɗanda suka wato suke tambayar cancantar kulle wannan yarjejeniya da kwallon wato da daular ta larabawa da ranar lahadi majalisar dokokin yankin somaliland da gagarumin rinjaye ta amince da ƙudurin ƙulla wannan yarjejeniyar tsohon shugaban amurka barack obama da uwar gidansa michelle jiya talata sun yi musayar gaishe-gaishen valentine ko ranar kauna ko soyayya wani wakilin tashar talabijin ta c-span ya aike da sako ta twitter hoton mataimakin shugaban amurka mike pence a wani kanti yana sayan fure ga uwar gidansa karen a pakistan ranar litinin wata kotun kasar ta haramta yin bikin valentine bayan da wani dan kasar ya shigar da kara cewa bikin na ranar 14 ga watan fabrairu yana yadawa ko karfafa rashin tarbiyya ko da'a da tsiraici da mabatsa. an hana nuna kauna tsakanin mace da namiji a bainar jama'a a pakistan saboda ana kallon hakan a zaman abin da ya saba a addinin islama hakanan kasashen indonesia da saudi arabia su ma sun haramta bukukuwa da suke karrama soyayya ko ko ma wani iri ko a ƙasashe da mutane suke da yancin yin waɗannan bukukuwa akwai masu sukar ranar valentine musamman waɗanda ba su da aure ko shirin aure suna kallon ranar a zaman wacce take ƙara assasa kaɗaicin su to labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To ganin irin halin kuncin da 'yan gudun hijirar Boko Haram ke ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya da ƙasar Kamaru za su rattaba hannu kwanan nan kan wani tsarin kula da 'yan gudun hijirar. Kamar yadda ministan cikin gidan Najeriya Laftana Janar Abdulrahman Dambazau Murabus ya bayyana a Abuja kan wannan tsarin kula da 'yan gudun hijira tsakanin Najeriya da Kamaru. wanda tuni ma aka fara dan gwada shi wakilinmu na kamaru awal garba ya aika mana da wannan rahoton. a ƙasar kamaru dai 'yan gudun hijiran ƙasar najeriya su kimanin dubu hamsin ne waɗanda yanzu haka suke jirgi a garin minewawo a jihar arewa mai nisa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru waɗanda ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar haɗin kan turai da kuma ƙasar ta jamhuriyar kamaru suke kula da su musamman ma wajen basu kayayyakin abinci ruwan sha mai tsafta lafiya har ma da baiwa yara ƙanana ilimin zamani na tambayi alhaji madu ma'aikaci ne a hukumar ministan cikin gidan ƙasar kamaru ko ya yake ganin wannan yarjejeniya da ƙasashen biyu za su yi a tsakaninsu na 'yan gudun hijira waɗanda yakin boko haram ya raba su da mahallansu 'yan gudun hijirar najeriya da ke ƙasar kamaru musamman dai a miyawa da su minawa suke a nan tare sun jima suna nan wannan shashin kuma kasar najeriya kasar kamaru mun zauna mun tattauna mun gani cewa lokaci ya zo da ya kamata mu mayar da wayannan mutane amma kasar najeriya ta amince amma mu najeriya har ta tabbatar da wato wannan komawa wannan yan gudun hijirar kakamanta cewa kasar kamaru ta fara wato mayar da 'yan kasar najeriya kasar kasan anan dama su da dama abunan suka guji ta'addanci na boko haram arewa kasar najeriya yanzu haka nan muna jira ne mu mayar da wa'annan mutane amma shi kasar najeriya ta tabbatar mana mu shawara kan muna arga an yi shawara babu babu wani wato matsala tsakanin mu da su yanzu muna jira ne kawai su amince su tura motoci kuma mai ko kuma me bukatar bukatar mu bude ne kasar kamaru da najeriya kasan kasa ne wacce suke da dangantaka ba yau ba mun jima muna ainihin wato aiki tare muna da mutanenmu da dama a kasar najeriya ya kamata su damar da su abdullahi nasir dan gudun hijira ne wanda ya kwashe sama da shekaru biyu a kasar jamhuriyar kamaru to gaskiya dai ba abin da nake alfahari kamar mu gade mu koma mu domin a nan gaskiya muna nan dai muna zaman haka ne kawai gwanda dai gwamnati ta yi kokari a yi duk abin da za a yi domin mun gaji gaskiya mun sha'afa muna son mu koma ƙasar mu yanzu kana ganin eh, wato kamaru ba taimaka ba da kafa sau kuma kun san dai aka ce mutum a gidansa ya fi zaman kansa da kyau shi sa gwanda dai kamar da na faɗa gwamnati ta yi kokari mu dai muna zama dai a kamaru amma zaman ƙasar mu dai ta fi mana bugu da ƙari kuma majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci gwamnatin ƙasar kamaru ta mayar wa 'yan awarin bangaren ingilishi yanar gizo-gizo da ruwan sha da wutar lantarki kuma ta umarci hukumomin kasar da su mutunta mutuncin biladama kamar yadda kungiyan kamar yadda kungiyan kasa da kasa na duniya suka tanadar muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru. wannan haka yake kuma a gaida awwal daga kamar kuma sai najeriya inda aka lura cewa wasu sabbin sharuɗan zuwa aikin haji waɗanda suka hada da wajibcin tantancewar magabata da kuma mai da haƙƙin raba kuɗin guziri ga hedkwatar hukumar jin daɗin alhazan najeriya da ke abuja sun fara samun karbuwa ga dai wakilinmu na mana na nasir batsari da rahoton Ga alama dai sabbin tsare-tsaren da hukumar alhazan Najeriya ta bullo da shi na sai mai niyyar zuwa aikin hajjin ya samu mai unguwa ko wani babban jami'in gwamnati ya tsaya mashi na samun karɓuwa daga masana al'amuran aikin hajjin a Najeriya. Ko baya ga wannan dai hukumar alhazan Najeriya ta yi sabon tsarin ba da kuɗin guziri ga masu tafiya aikin hajjin mai zuwa. Sabon tsarin dai shine hukumar alhazan ta ƙasa da ke Abuja ita ke da alhakin ba da izinin baiwa alhazan kudaden guzurinsu ta hanyar bankuna a maimakon a baya da jihohi ke bayarwa. Matakin samun mai tsayawa maniyaci kafin ya tafi aikin hajjin zai taimaka wajen rage yawan masu ɓatawa Najeriya suna, in ji kakakin hukumar alhazan Najeriya Alhaji Obama na azantawar mu ta wayar salula. Dole ya tabbata cewa mutumin nan gari ne ba mutum ba da zai ɗauki wayansu halittun abubuwa ya da su sami sarki tsarki na har za a kama Hukumomin jin daɗin alhazai da ke jihohin Najeriya dai sun ce sun ɗauki matakin ganin an ci nasarar gudanar da sabon tsarin, kamar yadda shugaban hukumar alhazan jihar Niger Alhaji Idris Adamu Caɓi ya bayyana. Eh abin da za mu tabbatar shine mun riga mun ba da shi a rubuce, fom ɗinmu da za a cika akwai inda za a sa hannu eh insha Allah in muka ga sa hannun mai hakimi ko muka ga kusa hannun eh, ma'aikaci mataki na goma sha hudu kaga mun tabbatar da cewa ai eh, lallai hakika an samu da suna eh masanin harkokin aikin hajji kuma sakataren izala a jihar Niger Alhaji Aminu Kagara ya ce sun yi maraba da sabbin tsare-tsaren saboda haka wannan aikin ganin cewar matsaloli da akan dan samu tsakanin alhazai da hukumomin su inda ake tun daga karamar hukuma zuwa jiha idan fadar gamance ce tana da bukatar ita za ta controlin wannan to akwai masu manufofi muna fatar abubuwa za su inganta ne a magance matsalolin da ake fuskanta can baya wanda yake bata sunan kafa ko baya ga labarin kama alhazan jihar Kwara da tarin kwaya a shekarar bara a can ƙasar ta Saudiya. Bayanai sun nuna cewa kimanin alhazan Najeriya 396 ne suka maƙale a Saudiyar bayan kammala aikin hajjin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari yanzu kuma bari mu koma ko in koma gefe guda sahab Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasar zanga zanga tsadar rayuwa da 'yan Najeriya suka yi a makon jiya. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babu shakka 'yan Najeriya bisa rahotanni da muke samu suna ji a jika irin halin matsin rayuwa da ƙasar ta shiga. Masana tattalin arziki suna ci gaba da muhawara kan ko matakan da gwamnatin Buhari take ɗauka za su kai ga samun nasara ko kuma akasin haka. Ana haka sai aka goce da zanga-zanga da aka faro daga Ikko da kuma ko fatakol ne, wadda wani mawaki ya zame fuskarta ko kuma jigo. Kamin daga bisani ɗaya daga cikin uwayen ƙungiyoyin ƙwadago ta ƙasa a Najeriya da ake kira Najeriya Labour Congress ko NLC a takaice, ita ma a makon jiya ta kaddamar da tata zanga-zangar ta nuna adawa da kuncin rayuwa da al'umma suka fada. Victory! Victory! yadda 'yan kwadago a Najeriya kenan suka gabatar da zanga-zangar bijirewa tsadar rayuwa da neman a yi gaskiya da adalci a yakin da ake yi da cin hanci da rashawa. Kamar irin shi wannan gwamnati akwai promises da yawa da ta mana na canji kuma canjin da muke bukata ba shi canji ne muke gani ba su. Ababai suna kara kuɗi ga baki daya. Ai Putin an ka kara kuɗin ta. Jim kaɗan bayan sun gana da mukaddishin shugaban ƙasa na tambayi shugaban ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC Comrade Ayuba Wabba ko me suka gaya masa. Muna so wannan fada da ake na cin hanci da rashawa zubawa ya ci gaba mun lura cewa najeriya ya zama kamar aljihu ne wanda ya huce ana zubawa wayan stakas ana daukewa da kuma ishu na good governance ishu na good governance shine kar kuma a ce sai nan a babban birni ne kawai a jihohi ya kamata a sa ido sosai domin ka duba matsalolin da ma'aikata suke ciki ma'aikata a jihohi abin ya zama abin da ba a zo a gani ba saboda haka muna cewa lallai duk da taimakon da yake bayarwa to dole fa sai ya sa ido ya zai amfani da kudin na jihohi idan ba haka ba zai ci gaba amma haɗe kungiyar kwadagon ta ULC ta bayyana wannan gangami na NLC a matsayin cin amanar ƙasa. Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na ULC na ƙasa baki ɗaya. A mu a matsayin mu na ƙungiyar kwadago ta ULC wanda muka haɗa da Sunu Peng da Pengasin da shauransu mun nuna 'yan Najeriya cewa kada wani memban mu ko ya shiga wannan wato cin amana na ƙasa magana na ƙarin albashin ma'aikata wanda wato mu mun gabatar da wannan magana kuma gwamnati ta kafa kwamiti magana kuma na wahalhalu na yadda mutane suke ciki na tsadan kayan more rayuwa na ƙasa gwamnatin nan shekaran jiya sun daɗa kafa wato wani kwamiti ga yadda za a saukar da wannan farashin ai tun da sun kira mu sun gaya mana ga abin da suke yi sai mu tsaya mu gani ku ba ko gamsu cewar yan Najeriya suna shan wahala ba wallahi ina mai tabbatar maka mu ko muka gamsu tunda mu muke gaya gwamnati cewa ga halin da mutane suke ciki na san yadda ake amfani amfani da kungiyar kwadago wato ta siyasa a siyasa a ɗauki kuɗi ana yaudaran al'umma a fito a ita wannan. Babu mamaki idan aka samu akwai kurakurai da gwamnatin tarayya ta ɗauka ko kuma ta yi wadda ya ƙara asasa hali da ake ciki. To amma ana iya aza mata nauyin hali da Najeriya take ciki baki ɗaya kamar yadda wasu suke yi. Wani masanin tattalin arziki Jerry Oka ya ce a'a kamar yadda ya nuna a cikin wata makala da ya wallafa da namu Nasiru Adamu Ilkaya ya duba. masanin tattalin arziki jeri oka ya duba manufofin shirin gudanar da zanga-zanga da mawakin nan ya ya so gudanarwa kafin jan ya aikata hakan duk da wasu kungiyoyi daga bisani sun gudanar da zanga-zangar oka ya ce masu zanga-zangar na da damar yin hakan kai kuma ɗan ƙasa kana da damar yin tunani kan abin da ya dace da zarar ka duba manufofin zanga-zangar za ka ga fuskar tufe ce alamar zanga-zangar amma zuciyar na can wajen wasu da ke kashe makodan kuɗi don cimma wasu muradunsu asalin masu ɗaukar nauyin zanga-zangar sun cika kafafen labarun yanar gizo tun kafin hawan gwamnatin buhari mulki da yin bayanai na kushe gwamnatin ta hanyar yada jita-jita maras tushe kan shugaba Buhari. Sun yi ma fatar ya mutu tun gabanin zaɓe lokacin da suka wallafa ta'aziyar mutuwarsa tun gabanin zaben na 2015 amma rai bai yi halinsa ba sai ma hana su sa sace 'yan sauran sulallen da ke aljihun gwamnati. Kai har ma da sun kwana da sanin zai sanya su su amayo kuɗin da suka sace daga malin gwamnatin a zamanin baya. Cikin makalar jeri oka kenan inda nan ga abun da ɗaya daga masu zanga-zangar Morris Cabrok ke cewa kan mara shugaban baya. Muna cikin da suka fito suka yi ta protestin a kan hanya lokacin da gwamnatin goodluck ta ce za a daga zabe muna nan gaban inec har zuwa karfe uku na safe a saboda haka muna da kowanne right in suna yin abin da bamu ji daɗi ba za mu fito mu faɗa musu ko shi shugaban ƙasa some of the governors da ke kujera yau da wa'ansu ministoci su rotimi amechi gwamna nasa yan rufai ai duk suna cikin waɗanda sukan fito lokacin gwamnatin goodluck su ma su yi a akan hanya ai su ce ba su ji daɗin abubuwan da ke fuskanta lokacin gwamnatin goodluck goodluck ba mu ma yanzu muna da wannan yancin hukuma kan inda oka ke cewa waɗannan mutanen na son a ga cewa duk wahalar da talakawa ke sha daga manufofin mulkin buhari ne alhali suna yin hakan ne don ɓadda sawun irin laifuffukan da suka tafka wa najeriya kamar yadda mutane da yawa ke nuna takaicin yadda wasu ke karrama waɗanda suka lalata arzikin ƙasa waɗanda ba su dogon tunani kuwa kan biye waɗannan miyagun shugabannin da hakan kan ba su damar cimma mummunan muradinsu bari ne bayani karara nan cewa ni ba ɗan kowace jam'iyya ce ta siyasa sannan ban san shugaba buhari ba sai dai kawai da wayona lokacin da shugaban ya yi mulkinsa na farko. Ban taɓa zama cikin magoya bayansa ba, amma na fi zaɓen na zauna ƙarƙashin kurakuran gyara tattalin arziki na shugaba Buhari da yin zauna ƙarƙashin wasu da ke neman mulki don kawai su tafka sata. Na gwammace ne ahuwa ga kurakuran Buhari da ke da manufa mai kyau, da yin zauna ƙarƙashin waɗanda ke suna waka ragar mulki don su rushe gaskiya da amana. Zan buga misali da rahoton sashin jari na FBN da ke cewa ma'ajiyar kuɗin ƙetare ta Najeriya ta ƙaru da dala biliyan biyar ga dala biliyan arba'in daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2014 tsawon lokaci na shekaru uku da gangar fetur ba ta taɓa gaza dala 100 ko komi kidarin dala 120 ba da ko hukumi a lokacin wannan garabasar sun yi dabarar da Algeria ta yi da ko ba yadda faduwar darajar fetur za ta yi wa tattalin arzikin Najeriya illa Kuɗin da aka adana daga kuɗin shiga ya tashi daga dala miliyan 800 a watan Nuwamba na shekara ta 2016 zuwa dala biliyan 1 a wannan shekarar. Zuwa Janairun bana kuɗin sun karu zuwa dala biliyan 1 da miliyan 500. A bara gangar fetur ta faɗi warwas zuwa dala 28 kacal, inda sai kwanan nan ta ɗago zuwa dala 48 har ya kai ga dala 55. Duk da faduwar darajar fetur, shugaba Buhari ya yi nasarar daga darajar adanar kuɗin ƙetare daga dala biliyan uku da miliyan ɗari uku a ƙasa da wata uku, da gwamnatin da ta shuɗe ta daga darajar da dala biliyan biyar a shekaru biyar ba tare da tara ko adana komai ba ko yin wani hoɓɓasa ba. Boko Haram ta yi ta ƙarfi a ƙarƙashin mulkin su gagara ɓaza da ta kamace a adana, amma ina sai sace kuɗin zuwa aljifansu. A nan 'yar zanga-zanga Fatima Abba Kaka ta ce rashin gani a ƙasa ya dame su, bisa ma'ana duk gaskiyar da za a yi a ga hayaƙi a murhu. Yara ba makaranta abinci komai ya kici ya ki cinyewa komai a ƙasar nan ta dagargaje ba abin da muka nema fa canji fa suka ce mana to canjin dama su a canza daga inda muke mu shiga wahala ne canji ake nema canji kuma mai basira mai ma'ana muna nan muna cikin gwamnati ko mutane sun yi magana mutane kalilan ne a cikin gwamnati nan da suke faɗi a ji ka tuna matar shugaban ƙasa fa ta fito ta ce wayan sun su ma basu ma jefa kuriya ba masanin tattalin arziki jeri oka da alamu yana nuna wasu fatima abba kakai illar da yake ganin an yi ba za a iya gyara hakan ba a dare ɗaya inda ya ci gaba da cewa jami'an tsohuwar gwamnati sun kwashe kuɗi suka tura 'yan matansu danginsu da kuma 'yan bangarsu wasu mawaka in ji oka a habacin da yi wa tubes ba za su sake ganin irin mako don kuɗi da marasa imani na gwamnatin baya suka zuba musu ba ko kuwa bandan-bandan da 'ya'yan azzalumai suka yi da dukiyar najeriya ba a zamanin bayan a nan ga habaici da 'yan zanga-zangar suka yi ga gwamnatin canji. a kori mai yanke ciyawa. Shin waye fi gaskiya ne tsakanin gwamnatin canji da waɗannan 'yan zanga-zanga? Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Hassan Maina Kaina da Nasir Adamu Likaya da kuma Mr. Okamai Makala da kuma ci Chibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka ga wannan. Wai akwai tauri. Ɗaukowa nake kama da diga ne in mun sa muke ƙwaƙwalo ta. Kuma muna sa hannu halau muna karatatta Muna kashe ɗari ɗari. Kama a wuni muna yin tashika Muna samun masu sayi. Muna kawa kamar ƙarshe sha biyu in mun je mu nemi abinci. Tsakuwa ce muke yi. muna samun masaya a wuni muna yin ta da ɗari ta jika haka zuwa an Allah ya ba mu sa'ad ciniki To sai a biyo mu a shirmu na hantsi don a ji ƙarin haske kan waɗannan matan da suka yanke shawarar ci da su Yanzu kuma ga sahabu imam ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. fa'adar white house ta shugaban amurka ta ce tun makonni uku da suka wuce aka shawarci shugaba trump cewa mai bashi shawara kan harkokin tsaro michael flynn bai gaya mataimakin shugaban na amurka gaskiya ba kan maganar da yi da jakadar rasha a nan amurka kakakin fadar white house sean spicer ya ce tun lokacin mr trump da hadimansa na kudda kus suke ta nazari da auna batun kowace rana na yan makonni kamin dai ranar litinin filin din ya murabus gabanin shugaba trump ya yi rantsuwar kama aiki ranar 20 ga watan jiya mataimakinsa mike pence ya fito cikin wani shirin tashar talabijin na cbs a nan amurka inda ya kare maganar da aka yi tsakanin shi mai baiwa shugaban amurka tsoho mai baiwa shugaban amurka shawara da kuma wato jakadar rasha a nan amurka cewa babu zancen takunkumi da amurka ta kakabawa rashar. an kashe uwan shugaban koriya ta arewa kim jong un mai suna kim jong nam ranar litinin a wata tashar jirgin sama a malaysia kamar yadda wani jami'in 'yan sanda na kasar ya bayani jami'in 'yan sanda a kasar fazil ahmad ya ce kim jong nam ya kamu da rashin lafiya a tashar jirgin sama ta kasa da kasa da ke kuala lumpur bayan da ya ce ya ji kamar wani ya kamo ko ya rufe masa fuska ta bayansa wacce ana zargin wata mace ce da yin hakan wacce take dauke da wani mayani da aka jika da guba babban sakataren kungiyar tsaro ta neto jens stoltenberg ya faɗa jiya talata cewa taron da ministocin tsaro da suke cikin kungiyar za su yi zai mai da hankali ne kan buƙatar ƙasashe da suke cikin kungiyar su ƙara kuɗaɗe da suke kashewa kan harkokin tsaro ya gaya manema labarai a birnin brussels cewa gabannin taron kungiyar cewa wato kasashen sun kara kudade da suke kashewa kan tsaro da dala biliyan goma a bara amma kasashe biyar na kadai ke cikin kasashe cikin kasashe 28 na kungiyar da suka ware kashi biyu cikin 100 tattalin arzikinsu domin tsaro. To masu sauraron mu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni da kuma wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.